وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammaci cikin wannan wata na Ramadan mai albarka muka haɗu wannan masallaci masjidin sahaba cikin wannan ta nasarawa shiya ta nasarawa birnin kabi hedi kwatar kebin najeriya domin mu bi ta alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na bakwai ga wannan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina yau shekara 1447 wanda ya dace da yammacin 24 ga watan biyu miladiya 2026 insha Allah za mu karatun karatunmu na yau akan lajiya jiya mu yi fitar mutane annabi salihu alaihi salatu wassalam waɗanda Allah ya ce suka kibin annabta suka kama bautar goma ka suka bace aka yi musu wa'azi suka kiyarta suka dogara ga ƙarfinsu da suka gani na dukiya da na mulki suka kibin manzon da aka aiko suka da matsayin manzon da Allah ya aiko wannan ya sa Allah ya sa azaba hawa mai tsanani ta kama su daga sama aka tsawace su suka waye gari cikin gidajen suna gugurfa ne Allah ce ka Allah ne ga dauki kamar da sai da duniya ba su taba zama cikin wannan kasa ta hijir ba Allah ce to ku saurara ala saurara masu kankani inna samudan kafaru rabbahum samuda sun kafirce ma Allah su ubangiji zan bai da kasai kan haka Allah ku saurara bu'udan lil samuda nisa daga barin rahama kusantar azaba ya tabbatar ma samuda akan laifin da suka wa Allah na saba musu kun jere mai wannan fadakarwa ce babba ga waɗanda karatun Qur'ani yanzu cewa samuda mutane ne masu daraja manzon su balarabe ne ya zo da yaren da hadda hikima kwarai shi ne da fasaha amma rashin ta suka kasa fahimta kai suka kasa biyan bi da aka akwai da shi zama sandiya hasara da halaka duk wanda bai bi mafificin manzanni Allah ba annabi Muhammadu komi hikimarsa komi dubararsa komi arzikinsa komi girmansa komi ilminsa sai ya waye gari shi wanda ta halaka gobe kiyama shi ya amma ba sha'a am aba ya so ko ya ki da ya rage da yadda zai dauki abin yana ya dauka shi babu wanda ya ce dole shi shiryar da da ba ita ce to ita ku wannan shiryar ta sa a matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin ta kai mutum ga dala sani da asara gobe lahira kamar dai sauran annaba da al'ummomi su yanzu kuma nan shine Allah ya ce kissan mu ta hudu ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام نعم فما لبث أن جاء بعجل نعم فما لبث أن جاء بعجل حنيف ماذا وكتن سرقية ولا قد والله wato wannan kalima ta rantsuwa saboda waɗanda aka magana da su lokacin sauka alkur'ani ya su yarda da shi ba suna inkari ne suna musu ne shi sa Allah yake haɗawa da rantsuwa in ana magana da wanda an munkiri za a faɗa magana da tauhidi da ta fa gaskiya ce ba ba a ciki ne Allah ya ce wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bishara hakika manzannin mala'iku sun zo ma annabi ibrahim da bishara malaiku hadhihi hiya al-qissatu rabi'atu wanda ita ce kissa ta hudu wa hiya qissatu lutin wa halaki qaumihil mukazzibina da kuma labarin halakar mutanensa da suka ƙaryata ja'atil mala'ikatul ladina arsalnahum li ihlaki qaumi nunin Ibrahim. an aika mala'iku da za su halakar da mutanen annabi lutu amma aka ce su biya gurin ibrahim saboda aikin annabi lutu annabi ibrahim yana da alaka da shi dan wane ne da yayi hijira iraki sai dan wane ya biyo shi da ta sai saratu su biyu ya hijira da mata sai ta zabe shi tabbar duk kasa su daga yin sarki tana kabila inda aka addini na laifi tana yi annabi lulu yana saurayi yace baba don Allah ina son in bi ka ga hatsarin da nake cikin nan gida ya yi in huskanci wanda ya shi girma Wala wallahi baba komai bai same ka zambi sai annabi lulu yana dan saurin ya fi shi aka yi hijira da ya zo da ya balaga sai Allah ya annabtar da shi ya aike shi kaduna da zai ya kula da waɗannan garuruwa wasu alƙalibu mai guda hudu sai aka baki annabtar annabi ibrahim yana sham ciko ɗan wanda lulu ɗan rikon ciko yana kadum yana wa'azi to shine da za a halakar da su ba a je aka wuce ba kaga irin wannan irin ladabi to don mutum ya ɗauke ka aiki ko Allah ya maka alfarma kada ka mance da falalar da an gare shi gare ka an gane idan mutum ya maka gaba na aure kada ka mance a ce sai in fitina ta tahi za ka tuno da shi sai in matsala ta samu ta saba da cikin ko da wuri gawa na ya yi abin bari a kira wuce a kare ka tuna mutumin da ya yi maka kare da Allah ya ga yaron ga hannu annabi Ibrahim ya tahi da zai aika halakar da mutanen sai aka je aka wada mu Ibrahima yaron nan da aka tura wuri kaza mutane sun jiri kuma halaka su zai ka san da wanka maka amma kafin wannan muna yi maka bushara da Allah ya maka alƙawarin alƙairi na samun da ne aka ce suka zo wurin annabi Ibrahima bil ta bi ishaqa dai mai bushara cewa zai haihi annabi ishaqa alaihi salatu wassalam da mata kai hajaru abin nan saratu ita hajaru kyauta an ka ba tsarar ita bisa hanyar ta zuwa sham lokacin da ya baro iraki basaraken nan da ya so ya cuce ta don an ce mai kusa akwai immigration ka hanya yana da ya yi hijira nan da aka kada shi ta yi hijira ya ce in ni muhajirin ila rabbi sai hadi ni zai hijira zuwa ubangiji na zai ya bar iraki ya kama hanyar zuwa sham bisa ga umarnin allah to cikin tsahiyar nan gita akan kan garuruwa kai wani basara ke an ka gaya mai wallahi ran kai daga wata mata can min a hasanin kalbi shi mafi kyawun talikai ga sanan bisa hanya tare da wani mutum da wani yaro ya ce maza ku zo min da ita aka ta aka zo da saratu ya nuheta da sharri Allah ya kare ta annabi Ibrahim da sassa hiyar kama sallah yana roƙo Allah da ya nuna ta duka sai hannu ne ya shanye ya koma can inna bai iya tashi sai roƙe ta don Allah roƙan min Allah don Allah roƙan min hannu na ya koma normal ka roƙi Allah ya ce wallahi bar tafi ka yi alƙawari na alƙawari sai in ya roƙi Allah sai ka roƙi Allah hannu ya koma normal sai dai ya sake kwaɗayi na adam kuje wuri kwaɗayi ka mutuwa sai dai ya koma har hudu yadda lalle wallahi ba ta tabuwa sai ki kai ku taho ashe aljana ka ku kawo ni ban sani ba ku dauka ga boya nan ku ba ta ta sai sai ce a ba ta boya an ka ba ta hajaru ban san sunanta a can jahiliyarsu ba amma nan suka naɗa mata hajaru saboda sun same ta kan hanyarsu ta hijira an gane ana nan da aka zo sham saratu ka dan jima babu haihuwa sai ta ce to da su ko kana in baka ne ga ko Allah na babu na abin da Allah Ibrahim ki kina iyawa ta ce kwarai ci to na baka ita kai sadaka dai aka yi sa daka dawa da Hajaru wanda aka samu kan hanyar zuwa Iraki kan hanyar zuwa Sham sai dai ta ɗauki ciki ga annabi ibrahim ta haihu isma'il alaihi salatu wassalam boya ta haihu uwar gida na nan zaune mu ta ce yau na yau na yi baka kyauta uwar gida hankalin ta bai tafi sai ta yi shekara talatin da mijin ta sai sai ya aure sai ya haihu sai ta ga ai ita ka yanzu ta yi zaman banza ta mutu ta lalace wallahi sai sai ta gungumi addabi a dan adam komai kirkin tsawon lokaci akwai abin da ka tafa shi sai ta yi ta gungumi a a ni ka aina sun san yashe ni za ka yi ai ni kan nan gaba na san ka bar ni da ka samu mai haihuwa wannan yan maganganun bukin da tawa Allah ta yi hijira ta biyo annabi sai Allah ya ce bari ya rama masa shi ya ce Ibrahim ya ce ya ce dauki yan matan ka taka ta da ka gana ka baka kai ta shan dajin bakka kai ta shan kaji ka dawo ka zauna da mata ka naga tana cikin damuwa sai Allah ibrahim ya sa yari a gaba sai rahim nan da makka lokacin babu kowa sai duki na ka buga duki yayi kwana uku tare da su ana ibada don sahih ya kama hanya zai tahi ya bar musu yan salkarsu da ta ruwa da yan jikarsu ta ɗan abinci sai ya ba da ina ka yi tafiya gani kabar mu nan ya ce kwarai allah ya ce ka aje mu nan ya ce kwarai da ta to ta yanka mutanen wuri ba irin mula wallahi haka ta jindi Allah ya ce a kawo suna Allah bai bari su dogar saboda tsananin tika su da gare su ga Allah ta ce ta yi ajinka indi Allah ya ce ka ajin ba mu dogar ka ya koma ya zauna da matatan sha yarinya ga ita annan tare da ɗan yaron shi ne a tushen Kai yan kwanuka salka ta ƙare na abinci ya ƙare ta shiga cikin halin da ƙalin gace ta sahi ta haura wurin nan ta hau duki ta tana da ko Allah na ba su wanda za ta tambaya ya maka musu da ruwa shi a tushen safa da marwa da ta ɗan kalla ta kalla ba ta ga kowa ba sai ta gangara gebe na lokaci ta kai da gebe sai ta gangara da gudu ta take ta je marwa ta leƙa ko ina ta ce hmm, ne wa daɗi ya Allah yau ƙaƙa da wata na cikin rahim ta yi da mayawa bakwai su ne tushen a ga da kukai. an gane ko da ta dawo bayan shuɗi na bakwai ga mai ɗaukar ceto zai ta kinsu yaron na ya yi jirgin aure nan inda duka gulle ka duka duka duka ne ka ka sabin kasa har zuwa sun fulful su a tushen zan ne yanzu an samu abu biyu gidan gidan sham gidan makka wasu mutane jirgin suka taho suka suka ga wurin da ya samu tsace da ruwa suka ce don Allah goyi Allah muna son mu sha ruwa ta ce kuɗi ba suka sha suka ji ruwa ranar ba a jin yunwa Allah yana son ya saman mata makwatta suka ce wani tura da sha ruwan gaban sun koyi wallahi ni ma wani haka suka da su ce don Allah ya kwa kina bari mu yi ban ruwan raƙun mamu ta ce ku je ku ban ruwan raƙun ma suka sha suka koma suka kama suke kowa bai san kowane irin abinci a suka ce to Allah ya wa muna roƙon ki muna son mu zauna wuri da in ce yarda ce kun yarda ni an da ruwa ni kamar laka wuri ni an bai gari suka ce sai suka ce wallahi mu yarda shikenan suka yi zaman suna Allah rabawan da Isma'il ya girma yi aure cikin su kun gane ko ana ce musu jurfun to ne ka gana an rabu da kuyanga shi ko yaro sai ya girma ka tura shi sado gida annabi ibrahima ya zama uku ga dan wa mai can ga mata ta can makka ga shi tare da uwar gida sha shi na da an kato halakar da mutanen sado shi ne sai aka biya gurin shi aka yi mai bishara cewa ai matar ga allah zai sa ka haihi ɗa kenan da isma'il da ishaqa wa'awa don allah saliku eh sama'ila awwa amma dan sadaka ne ya rage mai daraja ga Allah da Allah ku bar suka biyan bayi in mutu yayi yi imani da Allah da shi da dan ku gida duka darajar su guda babu gunta an gane na'am to shine Allah madaukakin sarki yace da aka je aka zo aka wa aka zo aka yi tahiya aka wa annabi Ibrahima bishara aka ce wallahi suna yana ganin baki sun sauka gare shi fama da bisa an ja abijilin halibin yana tarbon su maraba maraba su yayi kan gama da cikin gida zuwa kama dan marakinsa ya yanka ya musu liyafa kai ko shi yau garka ba ka son kai don kawai ya tawai fitowar ka falala an gaba manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam la tazalu malaika tad'u li ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'a mala'ikun Allah matsarkaka ba su sha suna ɗayan ku addu'a matukar akushin sana a jigurin babu za su kai maka roƙon Allah Allah shi albarka ga mai gidan Allah shi albarka ga ki maka kai haka za a yi kai ma amma wasu ba su son babu shi kenan sai gaggawa ya kawo musu yan liyafa shine kurdabi yace lamma anzalallahu almalaikata li azabi qaumi lut da Allah ya aiko mala'iku zuwa ga azabtar da mutanen lut marru bi ibrahim sun biya gurin ibrahim fa zannahum adayafa yayi da tun baki ne na mutane wa hum jibril wa mika'il wa israfil ga magana dan abbas mutu uku ne jibril mika'il israfil manya manyan mala'ikun nan qala hu ibnu abbas had abdullahi na abbas ya amma wani mai tafsir ya ce kanu ahada ashara malakan ala suratul gilman mala'ika goma sha ɗaya ne wikiri a bisa ga surar yaran matasa alhisani kyawawa hisani wujuhi masu kyawun huskoki kasan da yanke balarabe ya yi kyawo da ka kai ka kalli kyawo ko alu salama sai suka yi mai sallama sai sallamu alaihi salama mana nusallimu alaika salama muna yi ka sallama ta addini qala salamun alaikum shi ma sai ya mai da mutum dabi'a qur'an da sai abu sai a yi amfani da kalima guda ana nufin kalmomi uku qala salamun dinga mana qala salamun alaikum amma sai aka amfani da kalmar salamun ne da wadatar kun gane qala lahum ibrahim salamun alaikum sai shi ma ya mai da musu sallallahu قال المفسرون الرد عليهم التهية بأحسن من ya يا إمس ميسو سلم fiye da tasu dama Allah ya ba mu umarni ko cikin addinin mina na Allah yake a karan Allah wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha na'am na'am Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin idan aka gaida ku da wata irin gaisuwa to ni Allah ya ce fa hayyu bi ahsana minha ku kai da wanda ya muku yaso wannan da wanda ka kita auru duha ko kuma dan mai dai wanda ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ka kara mai ko baka kara ka kara auru duha ko kuma ka ce mai wa alaikum assalam ka mai shi amma karin nan shi ya fi shi Allah ya fara umurni da shi kuma shi ya hilada mai yawa kaka ce mai ya ka san kai waye kai Na ce assalamu alaikum sai ce ya na kwana ko barka dai wai shi waye ne waye kasa ba shi ka don ka yi hasara an bi ka baki da wanda bai mai da sallama ba an bi shi baki ya yi zunubi bayan haka ya yi asarar ladar da zai samu guda goma ko ishirin ko talatin an gane hmm. mai da sallama aka to shi ne aka ce لأنه جاء بها جملة اسمية تنسبه لشيء إبراهيم يازو لكيسو هاتي جملة اسمية وهي تدل على الثبات والاستمرار كما جملة اسمية تنانون ثبت أبودكم دول جيوش أكتش فما لبسا بيزونا بأن جاء بمجل حميد سيزو دم مركي بندتك أي فما أبدأ بيجين كرتاب ولا تأخر مجيئهم maji'uhu hatta ja'a bi ijlin mashawiyyin sai da zo musu da dan maraki bandatacce faqaddama ku sai gabatar da shi gare shi da ya ce, wal ijl waladul baqarati in kan ji an ce al ijl to ana nufin dan saniya ne wa yusamma al hasil ana ce mai hasil da yaren wa kana malu ibrahim alaihi salamu al baqaru dukiya annabi ibrahima ne shanu kiyon shanu shi a tabi'a kakka ba shi makiyaya da Allah annabawa ta fara ce su annabi Muhammadu duk sun yi kakka ci kakka ba shi manoma su annabi Adam sun yi da sauran annabawa kakka ce duk wanda ya fara noma Allah in ka kosa da shi akwai wanda ka kosa da noma ce duk wanda ya fara kaza kaza ko ba da Allah kakka yi annabawa Allah suka fara noma an gane eh don haka nan ga kai ya zo musu da wannan nama na daban da ta cin ɗan maraiki almashawi bil hijaratil muhimmati fi hududi hududin wanda aka bandace bisa ga wasu duwar wasu da aka tafasa da wani zafi da a karkashin su irin abin da aka yi musu irin wani gashi na da mutanen daji kai har wani dan suna gari ne za a farfare kasa sai a kunna kuna kunna can cikin sai abin duwatsu su za su yi zahi su banda cewa ga hayaki bai bugai ba bai yi bai komi ba shi yasa kaka jin suna ce ma kazan nan da suka hada su can wuri akan suna ce mi suka ce mata shawiya ko shaya kuma na wadda aka banda ci ba sa ta da ruwa ba sannan ba sa ta da belawuta ba to shine sai ya zo musu da irin wannan ya zo musu da wannan kunga wannan ya gwada muna falalan girmamawa ga bako mun gada ga annabawa hannu annabi mu ma ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa in mutumin da Allah imani da Allah da ranar karshe ya girmama ya ya darajar bakon sai ya ba shi abincin da shi da shi bai ko ya ci iri na gida ne ya mutunta shi ya gwada ya ji daɗi Allah ya kawo wani dan uwa na gida ne saboda ya samu lada an gane shi ne aka ce da wannan ta faru sai ga kowa bai taba a can kasan qur'ani suratul dur yayi magana ala ta'kulun to Allah ba za ku ci ba fa aujata ki fata. sai tsoro ya kama shi to shine Allah ya ce fala mara aidiyakum falamma ra'a أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ubangiji ya faɗa mana cewa falamar a aidiyam la tafidu ilayhi yan hannuwansu ba kai ga abincin da aka kawo duk mutunta ba sai a kawo maka farkon abin da aka karbe kan shi nama ba da kanci amma sai yadda hannun su kada abinci yadda haka nan na kira hun sai dan kyamace su ai falan mara ahum la yabudduna aydihum ila ta'ami wala ya'kuluna minhu an karahum sai tsoron su ya kama shi fa jasa min fi sai ya dan shigar da saunarsu cikin zuciya sai ai min al alkhawfa wal faza ya dan hirgita daga da su ya dauka waɗanda muggan baki na da kaga ba su cin abinci kasada bin di'ama yace kana al-arab la laraba ta kasance idza nazala bin dayfun idan ba ku ya sauka gare su falan ya am min da amin bai da gani abincin su ba zannu annahu lam yaji bi khairin da su ci bai zo da alkhairi wa annahu jaa yuhaddisu nafsahu bi sharri ya yana ba da labari da rayuwarsa ciwa wai da sharri yake tafi kalu da suka ga annabi ya ta hankali ne ya tashi ya shiga damuwa sosai ka huska labarin zuciya an kace a tambayi huska ko suka ya shiga damuwa sosai kalu sai suka ci mai da tijo la ta kakkan tsoro da rashin ci abinci da ba mugunta bane inna rusulun inna arsalna ursilna ila qaumihi mu manzanni Allah ne ya aike mu ne mu je mu halakar da mutane annabi lutu ai la takaffa inna malaikatu rabbika mu malaiku ubangijin ku in awantum la naqul bam al'adamu ba ma ki hadisi ba mu sha ba mu ci mu nurani ne ne dakas malaiku dakas ne an an san dakas hmm. kenan hausa ce ko to nan mala'iku da kalmai ba su ci ba su sha suka ce ba mu ci abinci al'adar wa na da ihila ki kaunin lut amma mun biyo ne mu yi maka bishara mu ce mu halakar da mutane annabi lut alaihi salam shi a sanadiyar tarkayyar mu ba mu ba mu ba mu ci abinci ne aka ce Allah ya ba mu ni labari cewa mar'atu ka inatun وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق نعم ومن وراء إسحاق يعقوب الله يتلوك تندعك بيانين دا ومرعاته قائمة ما تكتنا بيجيه لا بري أتكانين سلي دمين كذا باي دم بشم ولا هكذا كذا إنه اللي باي باتني صبر اللي كيف أروح an gane in yana da bukata a yi maza maza a kawo don abin da aka bukata za ta yi tsaye ta faranta mai rai ga baki an gane shi a a matan kinki shi kenan tana nan tsaye bayan labule da ta ji bayanin ga ni faru ta ka sai ta yi dariya nisa ta dariya saboda bisharar da aka yi mata ai ka'imatu wara a cikin tasma'u kalamahum fatahikat istibsharan bi halaki qaumin sai ta dariya saboda labarin da aka faɗa masa gaskiya ko yadda ta mu halakar da mutane annabi ta samu ga mutane da ta san yaro nan nasu ya ji ga damuwa yana tafowa ganin gida wani lokaci yana faɗa musu halin da yake sa da an kace su za halakar sai ta kirkice da dariya ta ce Allah ya gwada mana kasuwar da musiba kuma sai sun ka ƙara Allah ya shafa bashar na haɗu hada kuma muka ce ai ba wanga farin cikin kaɗai na halakar da su ba Allah ma ya ce a faɗa miki za ki hida ishaqa annabi haƙa, ba ma ishaqan dai ba wa min wara'i haƙa ya ba kuma haƙa zai haifi da annabi ya akuba shi dukkan su annabawan Allah don haka ki ƙara jin farin ciki game da wannan wannan tafiyar tabu an gane ko to shine aka ce nan بشرت هل ملائكة بإسحاق ولد ولدا لها ويأتيه مولود هو يعقوب ابنا لولدها كما ولد هذا يدوم توندا كتم يعقوب جيكان قالت تلك كاي أبين دنوي يا ويلتا نعم قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز لي شيخا إن هذا لشيء عجيب شيني الله ركتشي قالت تشي يا ويلتا يا كيتنا لي وانقبيا إنا نزل سامو هيبوا يوم أعلم ينزل يمين هاي وأنا أجوز كما قال الأوهوة قاررية وهذا بعلي شيخا كما قال مجينا طوهو رددقية qalat saratu muta'ajjibatan saratu ta faɗi wannan magana tana mai maki ya lahasi ya tsawon da abin da samuwa ta wa ya ajabi ya alidu wa ana imra'atun musinnatun zan haihu ina mace mai shekaru wa hadha zawji ibrahim shaykhun harimun tsohon ga kuma mai aure na tsoho ne rududdugagge fa kaifa ya atinal walad sakaka yo da zai zo muna in abu ya sa'a al'ada mutum sai ya jima yana jiwaye game da shi ko ba haka ba tace inna hadha lalle wanga al'amari wallahi mai shay'un ajibun abu ne mai ban mamaki a inna hadha da la shay'un mu abu ne wanda ba ba da shi bai ko tsofaffi lam tajur bihi al'adat al'ada ba ta gudana da haihuwar tsofaffi ba mujahid yace kana yawma idhin ibnatu 99 sanatan lokacin da aka magana ga tana shekara 100 ba daya akwai tuwa ko babu wa ibrahim ibnu mi'ati wa 20 sana mijinta ibrahim yana dan shekara 120 ya ba ta shekara da dai kahin kahin a haife ta na ta yi mamaki kowan ko an ka dubu da abin ga yana mamaki ba mace ba kowa an ka ce ga dattijon da kace ma dattijon dan shekara 80 wa ne a kawo ma amarya ce wa kama <laughs> dai lahiya shi ma ya san magana amarya ba ta ko ta so gare ko ba haka ba to shi yasa mamakin ta bai da mamaki Shi ne mala'iku suka mai da matsagami daga suka ce a ta ajalina قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نعم. إنه حميد مجيد ومن قلت ما لو كنت ما لا يكسوك بعد هذا قالوا لك أتعجبين من أمر الله وإلا kina mamaki game da al'amarin Allah min qudratil lahi iko Allah aka mamaki wa hikimatihi da hikimarsa fi khalqil walad min zawjayn al harimayn cikin haihuwar da ga tsofaffi ai ba a mamaki inda Allah na yi yana yi laisa haza bi makani ajabin ala qudratillahi dan ba a mamaki duk da Allah ne yake zai rahmatullah wannan jinkai Allah ne zai gare ku tausayi na kai Allah ya tausaya mu ya ga girma ya kama ku ku samu su diya da za ku tattale ku bayan kun ci wannan sufa wa barakatun kuma da albarkokin sana ya so ya saukar a kan ahlal bai ya kuma abuta gida annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ma'ana Allah ya yi mai muku jinkayinsa ya yi muku albarka ɗiyan nan zai haɗi iya masu albarka za ku zama jigo jikon da'awa magarzar kirki a duniya duk wani bai hude daga annabi ya kuma ya ko ba gani shi ya fito ai kaga ake biya masu albarka ne da duk aka ambaci hude yana da alaka da annabi ibrahim haka ba na tsare saboda sun fito ne daga addini annabi da annabi isa ai dan gidan nan ne ma illa dan mace ne an gane ko to shine aka ce ai jinkan Allah ne da albarkarsa innahu kuma shi Allah madaukakin sarki mahamudun abin gode mane ka duk abin da yake bawa mumajjadun fi sifati kuma wanda ake girmamawa cikin kamanninsa wa zatihi da zatinsa mustahiqqul lilhamdi wa tamjid ya cancanci a gode mai koyoyi ko a girmama shi min ibadihi daga bayinsa wa huwa ta'lilun bi abinan wa huwa ta'lilun badi'un lima sabqa min al bushar shi wannan waton dalili ne mabayyani mai kyau ga abin da ya bukata na bushara cewa ya kamata a gode ma Allah akan abin da ya bushara da shi an ji an yi bushara sun ji abin da zai faru gari na alkhairi yanzu mala'iku ta ya za su yi aiwatar da aikin halakarwa ko ba haka ba to yanzu za a rabu da gidan annabi ibrahim shine Allah ya ce a subhanahu wa ta'ala falan ma zahaba an ibrahim barrau ma zahaba an ibrahim ar-ru'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut لوط الله يكفل ما إن إبراهيم لحليم أواه منيب الله ملوكين سركي فلما ذهب عن إبراهيم الروض أي فلما ذهب عن إبراهيم الخوف allazi awjatahu fi nafsi tsoron nan da ya ji game da mala'iku da basu ji abinci ba da suka fahimci abin da aka yi su bushara ce sai tsoro ya bushe mai waɗa ma'an na ƙalbuhu zuciyarsa ta natsu liliyuhi ga waɗannan bakin nashi fi na alima annahum mala'iku lokacin da san mala'iku wa ja'atul bushra ai kai bushara walwala ta zo mai da sakewa ai ja'atul bushara bil walad aka zo mai da bushara ta samun da to daga wannan abin kuma yanzu an ce ga inda za ana yanzu sai ya shiga jayayya da yujadilu na fi qaumi lut sai ce ya za a yi ku halakar da mutane annabi lut annaba ta sai gare su haka duk mutumin kirki duk mutumin kirki hai alkhairi nan da ya kaso maka ne ya kaso maka mota. in ka ji ana cewa Allah ya samu kashe sun su a kuta to ba ki da kwarai ta yake ta gare ta ba gani ya kai ku mutu shi dai an maganin da zai samu zuciya kai ta na zuba wannan hauka da yake to haka mu dai Allah ya sa duk su mutu mu huta kai ko kace Allah ka shirya mun da mutanen ga an samu bambanci ko ba a samu ba kai kana bin da shirya suna bin Allah ka ce ka Don akwai alamun zuciya nan cikin ta ba kyau hmm. don manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi qa'ida mu'mini inda ina Allah ka so mu yan uwanka alkhairin da kake akai to shine annabi Ibrahim ya shiga yana jayayya akaza yujadilu mala'ikatana yana jayayya da mala'ikun fi shani hilaki qaumin lut cikin halakar da mutane annabi lut wa garaduhu ta'khirul azabi an bil annabi ibrahim Kanuni, a dan jinkirta musu azaba ga Allah yu'minuna da ka yi imani nan gaba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hito daga abin nan ba ni ake shan babban garin kan da ta'ifa hmm. an ka ce ni ka so a yi mutanen makka ce ya Allah ma ahadi kawai fa inna wallahi Allah Allah ka shirya su ba su san ba an dare bari inda kun sani ba su hada da kaga ɗabi'a mutumin kirki alkhairi ɗabi'a masharraci sharri to shi na yana ta roƙo don Allah dan jinkirta musu qalan na masu tafsiri suka ce lamma qalatil mala'ikatu inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahla kanu zalimin yana tan cikin suratul ankabut mm-hmm. lalle mu masu halakar da mutane a ƙarya nan da aka saddum saboda mutanen da mutanen banza ne qala lahum ara'aytum in kana fiha 50 min al-muslimina a yace kuna gani yanzu inda Allah zai kaddara a samu mutum hamsin cikin gari nan kuna halaka su sai suka ce a qalu la fa arba'u ne to in an samu mutum arba'in fa Kalula, ba mu halaka su fa ma za la yatanazzalu ma'ahum bai gushe bai yana yi wa ƙasa ƙasa da su yana cewa yan samu goma ba hatta ƙala lahum in ra'ayin hatta sai da ya kai inda ya kace musu ƙala lahum a ra'aitu in ka kana fiha rajulun wahidun musulmin? kuna ganin to in akwai mutum guda musulmi ba kuna iya raga musu a tuli ko nan ƙazo da suka ce a fa ƙala sai ce inna fiha duda, yana can cikin suratul ankabut hmm. inna fiha duda. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها نعم لننجينه وأهله إلا امرأته كانت كانت من الغابرين ina yake musu in sun kace suka ce wai ai tun da kun ji hadda muku bai to in mafi halu da yanzu ka an samu sa'a ba ku saboda lutu na nan garin na mutumin kirki na ba annabi kalu na hanu alam da ya suka ce ai ibrahim ka ne ibrahim ne ka sani azizan malaika jibril da ya mun yi ka sani wannan da cikin gari da ai na hanu alam da ya Allah ya ce lalu na ba'u, wallahi tallahi mun maka alƙawari nu kafin ka hudu zai cere wa ahlahu shi da sauran iyali ƴaƴansa mata annabi lutu an ce da wata ta guda ko kuma ƴaƴansa mata Allahu a'lam yace za mu ta da shi da iyalinsa illa fa ce ban da sai eh, kana minal gafiri da ita kan ta zama masu wanzuwa cikin waɗanda za a halakar cikin wannan alƙarya kaga dai an fada mai a wata aya Allah ce ne kai ya Ibrahimu a'rid an haza ya Ibrahimu a'rid an haza na'am innahu qad jaa amru rabbik hada وإنهم آتيهم عذاب غير مردود yana da kokari ya sauka Allah ya ce suka kya su ya Ibrahim a ayin ana da kau kai game da wannan dodohar da suka yi al'amari Allah an gama da shi ba a fata kai haƙuri an san kana da shi yasa na Allah maɗaukin sarki ya shi yace da aka ce mai inna fi halu dan qalu na na alam biman fi halu najjan da wa alahu illa mar'atuhu kana min al gadir Allah yace inna ibrahima wallahi lalle annabi ibrahima la halimun mai yawan hankuri ay gairu ajulin fil intiqami min al-musii ilayhi mai hankuri ne bai gaggawar rabuwa ga wanda mai sharri shi a ilmu hankurin haɗe damuwa kai kamar ba kai an shi ake ce mai ilmu an gane ko nau'i hudu ne na hankuri to wanda shi hilmi aka ce halim mutum na mai taushe damuwa ba ta bayyana to annabi ibrahim mutum ne mai taushe damuwa ba ya gaggawa ɗaukar fasa ga wanda ya cuce shi haka ya kamata mile su zama awahu mai yawan kuka ne kullum ya suna da haduwa sai da allah ya ga abin da aka wa allah sai ya fashe ya ta kuka allah ya ce mu nifin kuma mai yawan dogaro ga allah ne mai koma ma allah zuwa cikin al'amuransa ai kafiru ta'awun mai yawan kuka wata sufi da gwada bakin ciki alan na fi ga mutane liri kati kalbi saboda taushin zuciyarsa munibun ma'ana raja'un mai yawan koma ne ila da'atin lahi zuwa ga Allah biyayya Allah ka samu kudu da annabi Ibrahim hadda annabin mu Muhammadu an ce wattabi'i millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikeen koma an ce muku ittabi'u millata Ibrahim hanifan hmm. da mu da annabi mu an ga yace da annabi ba bisa ga waɗanda halayen naci ka zama mai boye damuwa ka zama mai yawan koma ma Allah ko mi taho ka ce haka Allah ya so haka Allah ya kaddara kun gane yan uwa sai Allah ya ce a gaba ya Ibrahim ya kai Ibrahim a'rid an hada kau da kai ga wannan ai qalatil malaikatu ya Ibrahim da an kal jidal bar wannan jayayyar fi qaumi ludin game annabi mutanen faqad nafaru faqad nufiza qada'u nufiza al qada'u bi azabin an zartar da hukunci ga halakar da su innahu kada a amru rabbik al'amarin ubangijinka ya zo ai a amru lahi bi ihlakin al'amarin Allah na halakar da su ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardudi azaba wanda ba iya tunkudewa ta zo musu nazilun bihim azabun gairu masarufin anhum wato azabar da ba mai ajiyar da ita daga barin su wala fu'i ko ba mai tunkuɗe ta da abin ya faru haka shine aka ce wala ma ja'at rusuluna yanzu sun sa gina ibrahima magana ta fike sun kama hanyar zuwa sadom to me ke faruwa a kan walam ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'a وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب qarib shine Allah yace da annabi wallan ma ja'at na ludan mun sun taso daga wuri Ibrahim sun zo gidan sun zo Sodom da suka zo sai fi abin sai ya rai game da gani ai wallan ma ja'at malaikatu luna asaba su'u wa bajaru cika da bakin ciki sai ya samu li'annahu zahara annahum min al-bashar ya bayyana gare shi mutane na fa kafa alaihi min qawmi sai ya ji musu tsoron mutanen sa yayin hmm. wa bihin zar'an zuciyarsa ta yi kunci ya rasa inda zai sa kai cikin gari kado ai da aka sadaruhu bi maji'ihim khashiyatan alaihi ya ƙuntata saboda tsoro a kan abin da zai faru gare su min kaunihi daga mutanen sa al wanda suke banzantattu a shi yan liwaɗin banzantattun mutane na ko ka gane shi na rabu, ko shi a kowa banza ne kakka zo kana girmama banza a ka girma wanda Allah ka harwa nan duniya ka gobe lafiya an gane suna nan cikin masu mukamman bincike wasu da canfi suka yi na wasu da lalacin zuciya Allah shirya da su shi ne Allah ya ce wa ƙala ha za yau munasibin kai wanga yi ni shadidun fi sharri wanga yi mai tsananin bakin ciki ne shi ne Allah ya ce mata sai da gani yara kai ta ɗauki ɗan hin ta fita. ta sai majalisin mutane ta zo da ce mini ka haɗa mu wallahi yau mutumin nan nawo duk tijo nan namun mahaukaci ya yi wasu irin ba. duk duniya ban taɓa gani irin su yawo ba shi ne jin wanga bayani su ko sai gashi Allah na bada labarin harun da suka waje a ƙaunuhu waje a hu ƙaunuhu yi horuna ilaihi wa min ƙabilu kanu na ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هذا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وشين الله يبقى وجعه لكم النبي لك يا عباكي sai wa a qawmu sai mutanen suka zo mai yuhrabuna ilai suna gaggawa a yusriuna ilai talabil fa'ikati biyu. gaggawa ko ta bi su biya bukatu su ta alfasha da waɗannan baki ka annahum una ila zalika daf'an suna ta yi a guje kamar dai sun kudu suna haka yace wa min qablu a gabani wannan ranar kanu ya amalu da sayani dama ba su da ba su da aiki sai alfasha tsakanin su A wa min qabl kan ne a gabani wannan lokacin kana qalatun yanul rijal mazan su zo maza matan su zo mata su ma digo aikin su shi ne wa amalu fahishe da aikata alfasha fa lidhalika lam yastahayu ba su ji kunya ta na ja'u lahum lokacin da suka zo ma bakin nan yuhrabuna suna gaggawa ha. wato suna gaggawa zuwa ga aikata alfashaɗin na da da suna mujahirina suna bayyana alfasha cewa wallahi ita ta suka so kuma ita za a yi ko don dole qala qurtubi wa kana sababu isra'ilin sanadiyar saurinsu an namra aka nuni kafirata lalle matan nan ta annabi lutu kafira lamma ra'atil adaya fa lokacin da ta bakin nan wajen malahun da kyawun su karajan nan ta ta sada ne daga cikin gida hatta atat majalisa qaumiha sai da ta zo majalisin mutanen fa qalat lahum kace musu inna dudan kad azafa laylata fiyatan yau yayi wasu baki ma ra'aytu mislahu jamalan surat da Allah ya ba taba ganin wanda ya kai jawo ba fahina izin ja'u nura da shi dauke suka zo suna ta gaggawa kala sai annabi nuhu da annabi sukun da ya gani su yace ya kauni haba ya ku mutane na haula ya bi alfashata ga diyana nan malum masu yi fassarori da yawa suka ce diyan mutanen gari ya kamar ga diyan gari nan ku je ku aure ku kawo biyan bukatar ko kuma gaɗiya nan saboda a ai a akaffud dararai in banda ta yi sai sai kauri a ɗauki karama ma'ana don Allah ko da iyana za ku hari a ku hari su amma don Allah ka kuce mutunci ga baki an gane ko don haka sai ya ce musu haula banati hunna alharu da kusihi muku tsari qala lahu haula nisa'u baladati wadanda sune matan gari uzawwijukum bihinna zalika adharu lakum yahi muku tsari wa afdalukum yahi daraja وإنما قال بناتي لأن كل نبي أب لأمته saboda kowane annabi uba ne ga al'ummarsa ana karfafa wannan da maganar riwaya abdullahi dan masud yadda yake karanta abin nan wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abdu lahum a suratul ahzab annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sai karanta wa huwa abdu lahum shi ko uba ne gare don haka kenan kowane ba an daɗe matsayin uba al'umma ya fi shafaka wajen tausayi wa tarbiyyar da tarbiyya fattakullaha ya ce saboda haka ku ji tsoron Allah wala ku zuni fi kada ku tozartar da cikin baki na ai ukhshu azaballahi wala tafaddu wala tafdahuni wata hino ne fi buyuti kada ku kunya ta ne ku so zarta cikin bakina yanzu alaysa min rajulun rashidun ba a samun dattijon daga umarni da alkhairi hana a sha cikin ku aka ci al-istifhamu tawbikun wata wa'in karu mana zargin suna ya kai akan arrakan mai kirki cikin sharri ne gari mafi sharrin garuruwa garin da babu masu wa'azi mafi sharrin garuruwa garin da babu masu wa'azi a cewa ga bai da kyau a bar shi a cewa ga mai kyau na a duk mafi sharrin garuruwa ko shiyoyi garin da ba mai tashi ya shirya da mutane ga abin da ake don haka ku yi kokari musulmai kowane masallaci akwai karatu akwai shiryarwa yanzu na za ku haskaku kaga Allah yana sa yara suna dawowa suna ta taruwa ana sallah da su amma duk wurin da ba a wa'azi ba a gyara sai ka ga yara sun hinjiri sun kama shaye-shaye sun kama lalacewa saboda ba wani wanda ka jan zuwa da alkai kun gane don haka kowane masallacin musulmi a samu da liman da wasu ɗalibai ana tashi ana haɗa sa saboda waye kan mutane alkhairi kowa na so ne amma in mutum ya ke sai ya dauka kamar ba alkhairi ba ne an gane to shine na nan gane yace yanzu ba a samu wanda mutumin da yayi. فيكم رجل أليس فيكم رجل آجل يمنع من الأبي وانزي كريه أنا نعم. أشياء قالوا سكسي لقد علمت قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا سكسي ما عند لوط عليه السلام وليس وسكسي لقد علمت والله كادو سهلم ba da na fi cika mai haƙƙi ba mu da wata bukata zuwa ga biyan mata ai kalu lahu qawluhu laqad alimta ya lulu ma lana fi nisa'in min arabi ba mu da bukatan mata walai salana daga batun fi na ba mu da wata bukata duk wanda ya lalace ya kama zama dan da wani bai son mata mata sai za ta yi ya yi shi gida ba ruwa ne dan ba raka sun koran zari saboda ya birkice ya zama fiye da dabba lalacewa don ko bunsu duk shiga ta ta haifai barbaran bunsuru na wane ko kun gani amma yana barbaran uwa ne don bace ta don shari'a su ba ta hana mai ba ko shari'a su ta hana mai eh eh shari'a su ba ta hana mai ba don haka sai ya bi uwa ne ya bi kauna sai ya bi iyakai amma dai bai jin bunsu da uwa ne saboda birkita ne an gane shi yasa wanda ya ɗauki hanyar lewani ya fi kowa na ƙasa duniya shi yasa azaba kai kai ta ta kowa matsala an gane ko shi na ya ce mai bamu da wata bukata wa innaka wallahi lalle kai da ta'lamu wallahi kana sani ma nuridu abinda abinda muka nuhi ga wadanga baki naka wa anta ta'lamu garadana wa huwa ityanu zukur shi ne zuma mazaje sarrahu lahu bi garadihim al-khabithi qabbahumullah Allah ya ne musu sun yi to karo karo sun faɗi manufa su mummuna qala sai ya ce law anna li bikum qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid na'am min shi ke na ya ta kare ya ce kai alar alar shi lau an na jini kun gwada ce wallahi da ina da ƙarfi yau ai da a ce ina da ƙarfi wanda zan tunkari abin da ajiyar zau an na ne kuwatun tunasiru yi wato ne wallahi ga na kashi na yi da ya da yadda tuwan ba ba ya ce da ina da ƙarfi asta iya an adafa a zafin biya aw awi ila rukunin shadidin ko kuma ina karkata aljau ila ashiratin wa ansarin tansuruni alaikum da ina da labadashu bikum da wallahi na fada ku da bugu akan wani akan mummunan kanna in ka yi burin samun karfi ko dukiya don kai aiki ne ta wajen aiko a kai baka ma gaskiya ba kai ne ba abin burin kana abin soyi hmm. kun gane ka zarge shi nan kai kin ni lotu da a ce yau ina da ƙarfi na kaina ko ina da wani dangi ma hakan yau na wallahi sallahi da na tashi na damƙe ku na halaka ku da wani aiki ana kai burin samun ƙarfin da zaka sani gaskiya ba ba abin zargi ba abin godiya na gare ka an gane ko mm. to shine aka ce aka ce wa fil hadisi ya zo cikin wani hadisi da imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito manzo Allah ya ce rahimallahu aqilu dan Allah ya ji dan uwana lu laqad kana ya'wi ila rukunin shadidi ai ya kasance yana fassara zuwa ga wani ginshiki mai ƙarfi, ko bai da ginshiki mai ƙarfi. yuridu sallallahu alaihi wa sallam anna allah kana nasiruhu wa mu'ayyidu annabi yana ne aikin cikin sa shine Allah shi an mai taimakon shi an mai karfafa shi fa huwa rukunuhu shadid wa sanaduhu alqawim shi aikin cikin sa mai ƙarfi, kuma da madogara sa take mai karfi qala qatada wa zukira an ambata cewa lana anna Allah ta'ala lam yab'ath nabiyyan ba'da lu'i daga ran na Allah bai saki aiko ni ba annabi ba illa fi man atin min ashirati ba ce dan dangi cikakke cikin jama'a wanda za a kasa bugu turar da nuhu yayi kokin ga ba saki aiko ba annabi ba ko ba an gane ko wa hina sami'a ga ta'ala to lokacin da manzannin Allah ga suka ji wanga irin bawa ta hasura ludin suka ji irin yadda ruhu ya shiga damuwa suka ga damuwa ta kai mai kokaka wani da'ihi min al'anta da kokinsa da ya da bai da bai maka ni suka ce مي سكتي أكثر قالوا in na إنا Rabbi ربك لن يصلون إليك هكا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك هكا إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح الصبح أليس الصبح بقريب Ubangiji madaukin sarki da mala'iku suka ga halayyar da dattijon da ya fada su shi kenan suka yi don ƙalatin mala'ika sai mala'iku suka ce ya ludu ya kai annabi ludu in na rusulu rabbika mun nan da ne ubangijin ka ne lan ya filu ilaika har babu ya tabin ka yau kana cikin kariya babba waɗanda annan ba waɗanda aka iya taɓi ba an gane suka ce mai kwantar da hankali ba sun taɓin ka wallahi qalatil mala'ikatu min duni ka rusul rabbika ursilna li ilahihim mu manzanni ubangijin ka ne aiko mu don halakar da su wa innahum lan yasilu ilayka bi dararin wala maqrun ba su iya isa gare ka da cutarwa ko wani abin da ke munana ko bi ba su iya maka amma yanzu mu yanke hukunci fa asri bi ahlika bi kifi min al-layl tashi ka bar gari ni hijira bari garin ga dan wani kin cikin dan wani yanki na dare ai ukhruj bihim bi da'ifati min al-layl sai iyalin ka cikin dan wani yanki na dare kala tabari ai ukhruj min bayni azhurin anta wa ahlaka bi baqiyati min al-layl kaita cikin su tun da dan sauran dare dare tahiya jijjini tana da salala saboda za ka yi iya mai sauki kuma za ka samu askin tahiya shi yasa aka umurta annabawa da yin tahiyyar dare yace in kun hita ko kun jiri rigima wala yaltafi minkum ahadun illa imra'atak ko kun ji rigima ta mun kun gida ka kowa ya wayo face masa ai la yanzu ahadun ku wara'a kada kowan ku yi wayoyi illa ka face mata ka ita ba ta iya hangura ba ta hangul bai ta wayo to ka sani fa innaha ita kan ta tahaliku kama halaku za ta halaka yanda kuka halaka nuhu anil iltifati an hana su su yi li Allah ta tafaddar aka ba don ala ƙarfi don kan su gargimar da akwai garin su zuciyarsu ta fashe قال القرطبي ان امرأة لود إذا مات النبي لود لما تبعت حدث حدث العذاب لوكتن تجري جمع عذاب تاكوري سبود ملائكة جريل يسا جيهن جيهن تفكي ني يقفاف شدو غرورا كاتن دي mai baka ماي باكا يدي kaci اكاشي يارو كو هكا safi suke mai kasa ya kwafashe duk garuruwan su birni biyanda to kwafashe wannan da aka ji ai kwata wata rigima ta babba ka bai sani ko masallacin an ka sa gida da ta kwashe za a ji kuka wani abu ko ba za a ji ba to sai aka kwashe girgirni gari cikin garuruwan duka aka kwafuke su da gehen iske don ba hihike ka ɗauke su ba babba na daga nan kasa har sama yake sai an kasa ɗan gehe ne aka shi garuruwan su guda biyar an gane ko to shine aka ce da suka ji wannan da ta ji wannan rigimar sami at haddasa al'azabi in tafata sai ta wayoyo wa qalat ta ce wa qauma ya qawm bala'i yau ga jama'a ta fa adrakaha hajarun fa cikin sai duwatsun da ka tara da mutane sai guda ya same ta tabbu innakum musibuha ma asabu aka ce da zai same su zai same ta ai innahu yusibu imra'ata tayaluti da zai samu mutanen ka na azaba zai same ta inna mawidahum subur kuma ka sani lokacin halakar da su lokacin asubahi ne a inna mawida azabin wa halakin asubu alaysa subu da Allah ka abari da asubai don shi ya damu ba aika Ya yace aika abari da asubai suka ce haba lutu alaysa subu bi karibin ai tahiya ai ai kusa ne istajala bil azabil Ya yi ne a kawo su azaba kafin jiki saboda yayi ya kusa kusata da su faqalu lahu alaysa waqtu subhi ƙariban haba lutu a asubahin ka ai kusa take kalal na masu tafsiri suka ce inna qauma lutin mutanen lutun lamma sami'u bidduki lokacin da suka ji waɗannan bakin hara'u na hawahu sun kai gaggawa zuwa gurin su fa aga laka babahu wa akaza yujadilu qaumahu an sai ya kulle gida ya ci gaba da su bakin garka yana cewa wallahi ba ku shiga mil gida ana kan gaye min wara'il babi ko bayan kofa fatasawwarul bidara kai sai sun gabata musu sai suka ketara bango mara ma mala'ika su ma ma bilu'i min al lokacin da mala'iku sa ga abin da ya faru da na bakin ciki kalu ya lulu istahil baba na kofar gida wada na wa iya mu bar mu da ko ba ge kaga abin da zai faru fafata fataha al-baba sai ya buɗe kofa fa darabahu jibirilu bi janahihi faɗa masa ayyunahu shi Allah ya faɗa ce wala qad rawaduhu an daybihi wala qad rawaduhu an daybihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nuzur aka cikin suratul kamar sai jibril ya shafe su ya su su da fada masanna a ayyuna Allah ya ce fada masa ayyunan wa aka sha kokin wanda kai bai da bayan kai bai da idanu kai fuskar kuma ta waye gari babu idanu babu komai an shahi fansarafu ala aqabi yaquluna an naja an naja kun mutu kun mutu kun mutu kun mutu jama'a kun yanzu kan sun ga abin ga bari ko kama kala ta'ala Allah ce wala karazuhu an fadama sa'a masa ayyunahum fazuku azabi wa nuzur ay summa inna lutan Karabi bi man ma'ahu qablan qabla fajr sannan ka sani shi annabi nuhu ya dauki umarnin na ya fita kafin jiki wallan ma hana waqt azabihim amara Allah jibrila sai Allah ya umarci mala'ika jibril faqata la'amal madaina qaumi nuhin sai ya ya ce garuruwan mutanen annabi hiya khamsun akwai sadum akwai amura'a akwai dadura'a akwai wada uhu, akwai qasamun gari nawa kenan su ne malumin tafiye suka ce jibril ya kwaface su kai tsaye lokacin da aka yi sama da su ya kwaface su aka kwaface su gaba ɗaya sai aka yi faƙata la'amma da'i na ƙaunin nuhin wa hamsin min tukumil arzi aka kwashe su daga ban ƙasa hatta ha mina sama kai da ya kai da su ya kai su kusan sama bi ma duk waɗanda a cikin ta gaba ɗaya hatta sami ahlus sama'i farahat dikati sai da mutanen sama suka ji kukan zakaran mutanen alƙaryun annabi lut aka ce wani bahin kalabida da da hafshin karnuka sun ma'arsalaha makalubatan sannan ya firkito ta jefe su suna waɗanda aka bai fito wa atabahum Allah bil aka biyo da su da wasu irin duwar wasu da Allah ya fada cikin alqur'ani wa li hadha ta'ala falamma jaa amruna to ga shi lokaci to yanzu sai da dama a ya faru gobe za bayani yan kai shi amfani mu yi kuskure Allah shi muna kallon نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم